Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Haka kuma a VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar 22 ga watan Yuni na shekarar 2017 Nazirar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To nazar wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke ƙasa Afghanistan ya kashe akalla mutane 29 wasu su 60 kuma sun jikkata A ƙasar Somalia kuma akalla mutane 8 sun mutu wasu su hudu kuma sun jikkata a yau Alhamis a lokacin da wata mota dankare da ababen fashewa ta afkawa wani ofishin 'yan sanda a Mogadishu. A yau Alhamis kuma hukumomi a ƙasar Belgium suka ba da sanarwar cewa suna tsare da mutane hudu akan binciken da ake yi game da harin bom ɗin da aka so kaiwa a kan tashar jiragen ƙasa a birnin Brussels. To na haka yake, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an kwastam a Najeriya jihar Oyo sun cafke wasu kayayyaki waɗanda kuɗin su ya kai kimanin naira miliyan 28,800. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani shiri da jihar Nasarawa ta samu cimmawa da kamfanin Dangote wanda zai samar wa matasa dubu talatin ayyukan yi in an gama shi. Bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo. Akwai nasihar watan Ramadana za kuma mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonninku na email amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani mummunan harin ƙunar baƙin wake na mota a kudancin lardin Helman da ke ƙasa Afghanistan ya kashe akalla mutane 29 wasu su 60 kuma sun jakkata Shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin, sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank da ke birnin Lashkarga don karɓar albashinsu. Mai magana da yawon gwamnatin Lardin, Omar Zwak, ya faɗawa murya Amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali yanzu haka. Ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Wannan harin dai ya zo ne gabanin bukukuwan sallah ranar Lahada a Afghanistan a ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekarar. Sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. To a ƙasar Somaliya kuma akalla mutane takwas ne suka mutu wasu hudu suka kuma jikkata yau alhamis a lokacin da wata mota dankar da ababen fashewa ta afkawa wani ofishin 'yan sanda a mogadishu babban birnin kasar wakilin sashen somaliya na murya amurka ahmed hassan alad ya ce harin ya auna ofishin 'yan sanda na garin waveri ne da ke kan hanyar maka almukarrama da ake yawan zirga-zirga a kanta olad wanda yake kusa da ofishin 'yan sandan a lokacin da harin ya faru ya ce ya ga wani mutum da ke tuka motar toyota ya tunkari ofishin a guje yanzu haka dai ma'aikatan agaji sun isa wurin da harin ya faru don agaza waɗanda suka raunata nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma yawancin lokuta mayakan ƙungiyar al sukan kai hare-hare akan gine-ginen gwamnati da kuma wuraren da suka san jami'an gwamnati na tattaruwa ko shekaran jiya talata sai da wani dan kungiyar al-shabab ya kai harin mota akan wani ginin gwamnati a gundumar wadajir inda akalla mutane goma suka mutu haka kuma a ran sha biyar ga watan nan na yuni kungiyar al-shabab ta kai farmaki akan wasu gidajen cin abinci guda biyu da ke mogadishu inda mutane ashirin da tara suka rasa rayukansu ciki har da mutane shida da suka kai harin labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis hukumomi a kasar Belgium suka ba da sanarwar cewa suna tsare da mutane hudu a kan binciken da ake yi game da harin bom ɗin da aka so kaiwa a kan tashar jiragen ƙasa a birnin Brussels. Ofishin mai gabatar da ƙara na tarayya a ƙasar ya ce an kama mutanen ne bayan wani samame da aka kai a Brussels ciki har da na unguwar Malenburg sai dai babu ƙarin bayani akan alaƙar mutanen hudu da harin da aka kai. Daga baya mai magana da yawon ofishin mai gabatar da karan, Aaron van der Sept ya bayyana sunan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi a kan harin, ɗan asalin ƙasar Morocco mai shekaru 26 da haihuwa a matsayin Ozi, wanda aka ce ta yiwu ya taimakawa 'yan ƙungiyar IS. Ko da yake ba a taɓa alakanta Ozi da, aikata ayyukan ta'addanci ba, amma Van der Sept ya ce masu bincike sun gano cewa yana tausayawa 'yan ƙungiyar IS. An gano wasu sinadarai da wasu kayayyaki da za a iya amfani da su wajen haɗa ababen fashewa a gidan wanda ake zargin, inda ta yiwu a nan nema aka haɗa bom ɗin a cewar Van der Sept. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara wani taron koli na kwanaki biyu a Brussels yau Alhamis don tattaunawa akan duk abubuwan da suka shafi nahiyar tasu. kama daga shirin Birtaniya na fita daga kungiyar kasashen zuwa batun hanyoyin tada ko matsa tattalin arzikin kasashen. Ana sa ran jawabin Firaministan Birtaniya Theresa May a taron na kwanaki biyu zai hada da ba da tabbacin makomar mutane miliyan uku na sauran kasashen tarayyar Turai da a yanzu haka suke a Birtaniya. Haka kuma idan aka hada da zancen makomar mutane fiye da miliyan ɗaya 'yan birtaniya da ke zama a wasu kasashen tarayyar turai ana iya gane cewa wannan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da dole ɓangarorin biyu su amince da su a wannan zaman shawarwari da aka fara a farkon makon nan bayan mai ta yi jawabi yau alhamis da dare sauran shugabannin tarayyar za su ci gaba da taron ba tare da ita ba don tattauna nasu ɓangaren shirin ɓallewar birtaniya daga tarayyar turan wanda ya sa aka jefa ƙuri'ar raba gardama a Birtaniya shekara ɗaya da ta gabata, kuma ana sa ran za a gama shirin a watan Maris ɗin shekarar 2019. Yanzu haka dai mayakan ISIS sun kawar da babban masallacin alnuri da hasumiyarsa da ake kira alhabda a daidai lokacin da sojan Iraki ke ƙoƙarin su murƙushe mayakan ISIS ɗin daga tangarsa ta ƙarshe da ke birnin. kai hari kan hasumiyar alhabda da masallacin alnuri ya bayyana a fili cewa an samu galaba kan 'yan isis a cewa prime minister iraki haidar al-abadi a shafinsa na twitter a daren jiya laraba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Kamar yadda kuka ji a farkon shirin jami'an kwastam na jihar Oyo a Najeriya sun cafke kayayyaki na kimanin naira miliyan 28 ga Hassan Umar Tambuwal ɗauke da cikakken rahoton. Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama motoci goma sha biyar ciki har da ƙirar babbar mota man dizal shaƙi da kayayyaki. Kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Udo Akane ya gabatarwa taron 'yan jarida ababen da sun kama. The overall duty paid of all the arrested items is 28 million 889,848 naira 78 kobo. It is worrisome to note that some patriotic Nigerians still remain unrepentant despite the stern warning against smuggling, and even as they continue to lose. It is also disheartening to discover that some members of the public, especially our elders, do come to plead for release of impounded contraband goods. Udo Aka kuɗin kayayyakin da sun kama sun kai naira miliyan da dubu ɗari takwas da tamanin da tara da ɗari takwas da arba'in da takwas da kwabo saba'in da takwas. Udo Aka abin damuwa ne wasu 'yan Najeriya marasa kishin ƙasa sun ƙi tuba ga yin su moga duk da gargaɗin da ake yi musu da ɗimbin hasarar da suke tafkawa kuma abin takaici ne wasu jama'a musamman dattawa suna zuwa su yi kamun don a saki haramtaccen kayayyakin da an ka kama. That based on the current fiscal policy of the federal government, no vehicle and rice is to be imported into Nigeria through the land borders again. In addition, it is injurious to health, uh, to the health of our people and to this economy. In the same vein, the ban on used tire tires is for the safety of our people and for our local tire production industries to grow. Kudu Aka ya ce ya kamata a bisa tsarin gwamnatin tarayya a faɗi cewa daga yanzu an hana shigowa da motocin shinkafa ta doron ƙasa saboda illar haka ga lafiyar tattalin arzikin Najeriya. Haka ma an hana shigowa da tayoyi don a kare lafiyar jama'armu kana ma'aikatunmu su ci gaba da aiki. That's the reason for which we are after these people, after those who bring in on custom goods, who smuggle goods into Nigeria. It's not because we don't want to destroy anybody's business or anybody's family. It's because what they are doing is injurious to our government, is injurious to the economy, and even to our people. Har wa yau controller Udo Aka ya ce dalilin da sa suke kama masu sumoga masu shigowa da kayayyaki a cikin Najeriya ba tare da biyan kuɗin fito ba, ba don wai suna son su lalatawa wasu harkokinsu ba ne ko iyalansu don kawai abin da suke yi yana da illa ga gwamnatinmu, yana da illa ga tattalin arzikinmu, yana da illa ga jama'armu. Let me quickly use this forum to sound a warning to all those who are still trapped in illicit business of smuggling, to change from this obnoxious business which is detrimental to the nation's economy and to the lives of our people. I am once again using this opportunity to appeal to members of the public with information about smugglers, their collaborators, and agents. Ya ce bari ya yi wani gargaɗi ga masu da su bar wannan abu da ke lalata tattalin arzikinmu da rayuwar jama'armu ba su labarin masu sumoga masu haɗa baki da su da wakilansu ababen da an ka kama dai sun haɗa da dilolin atamfa da dilolin gwanjo-gwanjo da buhuhuwan shinkafa tayoyin mota rim-rim na mota katon-katon na taliya da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To har ila yau a Najeriya dai gwamnatin jihar Nasarawa tare da haɗin gwiwar kamfanin Dangote sun cimma wata yarjejeniya wacce za ta samar da aikin yi ga matasa kimanin dubu talatin. Ga Zainab Babaji da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye da kamfanin Dangote don kafa masana'antun sarrafa siga da shinkafa wanda zai ba matasa dubu talatin ayyukan yi a jihar. A kwanan nan ne dai gwamnatin jihar Nasarawa da kamfanin Dangote suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar mallakar fili mai fadin hekta dubu ɗari da biyan diya wa masu filayen a yankin Tunga da ke jihar Nasarawa don kafa kamfanonin sarrafa suga da shinkafa wanda zai ba matasa dubu talatin ayyukan yi. A zantawa da shi jim kaɗan bayan yarjejeniyar, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce jihar Nasarawa da aka ƙirƙiro shekaru 21 da suka gabata tana ƙoƙarin ta cimma takwarorinta ne wajen bunƙasan tattalin arziki. Akwai waɗansu abubuwa da jihohi manya-manya kuma tsofaffin jihohi suke da su na raya ƙasa na gina ƙasa na kuma walwala na ma'amala na harkokin jama'a ba mu da shi. To shi yasa mu jihar nasa muka kawo wani irin tsari da siga na buɗe hannu biyu mu tarbi duk wanda ke da wani abin da zai don ya ƙara arziki ko ya kirkiro da arziki ko ya abin da mutanen ƙasa za su amfana Allah da ikonsa mun wannan jama'an tunga da awai da azara da sauransu duk sun amince kuma dukansu sun karɓi wannan zuwa ɗan hannu biyu kuma dangote ya riga ya yi shirin fara aiki har ma ya fara yanzu sama da wata uku inda ya share dazuzuka wanda ya kai kimanin hekta dubu ashirin a yanzu na imani wannan abin da dangote zai kawo jihar nasarawa ba mutanen awai kadai zai amfana ba har mutanen nasarawa baki ɗaya don za a ɗauki mutane kimanin dubu talatin Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Su ko matasan jihar ta Nasarawa cewa suka yi samar da kamfanin sigar da shinkafar a jihar zai rage musu zaman kashe wando. Sunana Jibrin Magaji daga Azara. Gaskiya saboda Allah wannan abubuwan da zai yi dinnan kamfani dinnan zai taimaka ma matasa a garin wurin zaman banza a gari da roke-roken da ake yi na BEN siyasa musamman ma to matasan awai local government a zaraduglomin area wuse akiri ribi jangwa zai taimaka sosai muhammed Umar Kilema. Wannan kamfanin da ya zo mu muna murna kuma muna farin ciki da shi dalili kuwa akwai matasa wanda suna ba sa aikin komai suna zube kara zube in Allah ya da da samu saukin kashe wando kimanin naira biliyan 260 ne kamfanin na dangote zai kashe wajen samar da kamfanin a jihar ta nasarawa zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya Mm-hmm. tare da ni da aliyu To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin ko kun san cewa? Akwai matar da muka je biya, wallahi da don kudin wata biyu ne za mu biya ta, dubu goma kenan a ƙauye da za ta taho ta zo da mijinta da 'ya'yanta biyu. Ta zo kuma da wani waisu wai shi shi ne yake da ɗan ilimi a ƙauye Tun da take bata taɓa ganin dubu goma ba, haka ta ce mana. Ta zo da gana mazgo, wallahi ba ƙarya nake ba. ta ce dan bata san iyakacin kuɗin da za a bata ba kada kuɗin ya mata yawa ta rasa yadda za su ɗauka da aka bata dubu goma nan ta miƙa min in ki kirga min shi kuma ya miƙa ƴaƴan shi duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kuɗi ba mm-hmm. sai shi mutumin da suka zo da shi shi mai dan ilimin shi ya musu bayanin kuɗin ma yadda ya musu bayani akan ga abin da kuɗin nan zai iya muku ne ba ga kuɗi dubu goma ba za ku iya kaza da kaza da kaza da kuɗin nan kan haka yi musu bayanin dubu goma ɗin to akwai wanda ya fi talauci haka wannan misali ne na tsananin talauci da fatara har ta kai jallin da wasu ba su san yawan naira ɗari biyar ba domin an je da gana mazgo a cika da naira ɗari biyar wannan yana cikin amsar da hajiya maryam west mai baiwa shugaban najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa 'yan power da turanci za ta bayar a yau a wannan fili na sai bango ya tsage sai a biyo mu a hankali. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman wanda ya tambaya aka fara ansa mishi ya ce yana da wata tambayar da ba a amsa ba. To Malam Suleiman gare ka. game da matsayin da na mace wanna akan farin ilimin ya mata ne na arewacin da ba mata tambaya game da farin. To ba kai wannan tambayar ba ba mai ce tambayar ka? Yawwa game da farin ilimin ya mata na shiga musamman a yanzu arewacin ma muna da fuskantar kalubale. Idan ya ba ta yi makaranta ba to ka gani iyalinta ba za su yi ba za su yi makaranta ba ba za ta damu da ya'yanta su makaranta ba dan ba ta san amfanin makarantar ba. ka gani ka shiga ka fita ka shiga ka fita gidan miji din nan saki yanda muke yin shi ba a kan yanda musulunci yake ba wannan bai da amfani kaga yaran da muke haifa eh, masu malnutrition in ka bibiya yawanci yara ƙanana ne masu haihuwa don su ma jikinsu ba su kosa ba su zo su samu juna biyu su kansu daga su har 'ya'yan su zo abinci bai ishe su ba kuma ba haka ba ma har tunaninsu nan gaba in suka girma jinjirin nan har abada ba zai iya samun abin da da a ce ya samu isasshen abinci yana ɗan karami ba ba zai samu ba ga cututtuka iri-iri ga rashe-rashe na san ana cewa akai kai kaddara amma Allah ya ce tashi in saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu rage mu bar mu mata su makaranta kuma wannan makarantar ba sai a gidan miji ba don gidan mijin nan in ka riga ka shiga gidan miji kana makaranta dole wata ran za ka bar makarantar nan don abubuwa za su yi maka yawa za ka kula da miji ne abinci ne waye sayan abinci ne ko ko a kula da gida ne ko ko a a in ka so mu haihuwa yau cuta kai kanka yau cuta gobe cuta saboda haka mun fi son yara su gama makaranta yarinyar nan in ta gama makaranta za ta fi kula da miji za ta kula da 'ya'yanta za ta kula da iyalinta za ta nemi abin hannunta da zai taimaka wa miji idan shi ya yadda ta idan iyayenta sun bata ta yi karatu miji ya haƙura har ta samu hankalin da za ta iya kula da miji saboda haka wannan magana da kake yi ka taɓo ni inda abin yake min ciwo don gaskiya abin ya <laughs> Allah wallahi abin da ciwo yanda muke ganin abubuwa suna faruwa a arewa kuma sai mu ce kaddara ce mu kanmu muna iya tashi mu ka kanmu amma sai mu sai mu ga cewa in mun yi aure yarinya mu aure shi kenan mun rabu da kwanaki kaɗan ne ko ko shekara ɗaya ko biyu za ka ga yarinya ta da maka ga yara ta bar su a gidan miji sun zama almajirai nan ba a kula da su ba can ba a kula da su hmm. kaɗan kaɗan kai kaga sun soma shaye-shaye da sun soma girma babu mai kula da su duk waɗannan fitinonin da muke gani a yau wallahi dan ba na kula da da ilimin mace ne ba ma gani amma wannan ba shine aiki na ba aiki na yanzu waɗannan shirye-shirye abin da ni nake iya yi da nawa kuɗin da Allah ya sauwaƙa min ina yi a Kano muna bi ƙauye ƙauye muna gaya mata kuma muna nuna su gwamnonin na arewa cewa gaskiya wannan abu kuna so ku canza yadda abu yake mana a ƙasa yanda ƙasar mu take ya kamata ku kula in kuna so nan gaba kuna son mu kula wannan dubu biyar biyar inda muke bayarwa idan kun bar ku in kun da kuka ce da mu abu da ya dame ku kenan talauci ake wa yara aure ba a san secondary school ba a barin su su gama to za mu iya ba kowane iyali dubu biyar duk watan da suka yarda su ta zauna a ss2 da ss3 a kowace wata za a ba iyalinta dubu biyar idan gwamna ya yarda in kuma ya ce a'a shi ba abin da ya dame shi bane a'a gashi gashi kananan yara ne ba su shiga makaranta ba to wasu ba sa shiga makaranta to wannan sai mu koma ne wannan mun bar wa gwamna ya zaɓe amma banda haka gaskiya tunanin mu ma ya kamata ya gaya mana cewa abin da yake faruwa fitina da muke gani a ƙasar mu yau ko wannan boko haram din da muke gani dan yara ba su da tarbiyya ne to shi uwa za ta iya tarbiyya an sake ta ta fita wannan gida an sake ta ta fita wancan gida ta koma gida kwana biyu ana ina miji an gaji da ke to malam ta ma kanki ba ki ta ki eh. wata sana'a sai dai aure ki fita aure ki fita ba ki da wata sana'a tunda ba ki da abin hannun ki ba san abin da za ki ba ba ki da ilimi to ta ansa tambayar ka ko Jaju na gode ni ma hajiya mara na jaɗin wannan an tambaya tare da Allah ya saka da To kun kare koko akwai saura? Eh akwai saura. To bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amu alaikum salam. Mai magana Usama Dangwari da ke maraban gurku unguwar Rigan Juli. Ina kira daga Nasarawa State. Tambayar ta shi ne hajiya. Ana ta maganan tallafawa jama'a. To su kuma na kasasu ba mu san irin tanadin da aka yi musu ba. Inda da su aka yi da aka nan aka yi gwagwarmaya da su su kuma musu irin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi musu ba shine tambaya ta a huta lafiya to hajiya maryam kin ji tambayarsa <laughs> ina jin na ansa wannan wanda suke cewa muna zuwa karkara su za su zaɓi inda suka kasa a nasu kuma wa'anda muna sa su a rajista muna bibiyan su dubu eh, abu na mun soma a state guda tara yanzu kuma mun riga mun soma biya kuma gaskiya ba su da shi akwai matar da muka je biya wallahi da dan kuɗin wata biyu ne za mu biya ta dubu goma kenan a ƙauye da za ta taho ta zo da mijinta da 'ya'yanta biyu ta zo kuma da wani waisu wai shi shi ne yake da ɗan ilimi a ƙauye tun da take bata taɓa ganin dubu goma ba haka ta ce mana ta zo da gana mazgo wallahi ba ƙarya nake ba ta ce dan bata san iyakacin kuɗin da za a bata ba kada kuɗin ya mata yawa ta rasa yadda za su ɗauka da aka bata dubu goma nan ta miƙa mijinki kirga mun. shi kuma ya miƙa ‘ya'yan shi duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kuɗi ba. Sai shi mutumin da suka zo da shi shi mai ɗan ilimin shi ya musu bayanin kuɗin ma yadda ya musu bayani a kan ga abin da kuɗin nan zai iya muku ne ba ga kuɗi dubu goma ba za ku iya kaza da kaza da kaza da kuɗin nan a kan haka yi musu bayanin dubu goma ɗin to a wanda ya fi talauci haka. Allah Allah mana sitara. To muna nan a hankali muna yi. Insha Allahu za mu yi gaskiya insha Allahu. mutum na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ajiya kina magana da Nuhu na tambaya tela gobe Local Government Kaduna State Najeriya, mazaunin Marabangu kare Local Government Nasarawa State. To. Tambaya ta akan bangaren da nake ne hajiya. Ni dai harka na gwari ne ina domanta ina kuma sana'anta a kasuwa. to saboda matsalolin mu da muke samu a bangaren harkar mu kenan duka dai yana cikin bangaren noma ɗin to amma namu na kuɗi ne irinsa daban kowane irin tanaji aka yi mana saboda asaran da muke yawan yi lalacewa da sauran kasuwa kamfanonuwan da za su rika sarrafa wannan abubuwan kamar su tumatir tarugu da su albasa haka kamar duk kamfanonuwan ba wani kamfani da yake motsi daga lagos abuja inugu ina ne sai dai al'ummar cikin ƙasa shine tambaya na. Kash Malam Nuhu na tambaya tela gashi ka yi tambaya amma kuma lokaci ya karatu. A saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu Hajiya Maryam Voice za ta baka ansa kuma ma za ta yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Sannan kuma mu fara taɓo batun masu son a kori wasu daga arewacin Najeriya da kuma masu nema a kafa ƙasar biafra a huta lafiya to ga nasihar watan ramadana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ya ayu zai na amanu ta taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa ya zuwa ga Fir'auna sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma yau astu ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazi nastafe Allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tuminun inna Allah ni'ma izukum bi godiya ta tabbata ga Allah gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaɓa shin Ubangiji ne ya fi ko ku abin tarayyar ku yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba kwa wa'aztu ba, ba kwa imani ba lalle Allah wa'azin da yake muku ya yi daɗi sadakallahul azim. To Allah ya amsa ibadunmu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, yunkurin ƙasashen yankin Sahel na kafa rundunar yaƙi da ta'addanci a yankinsu wani abin farin ciki ne ganin yadda matsalolin tsaro suke ƙara faɗa da a yankin. da fatan jama'a za su ba jami'an tsaro haɗin kai don kaiwa ga nasara a wannan yaƙi da ta'addanci saƙo daga sada sa'idu daura saƙonmu na gaba cewa yi muna jajanta al'ummar da ke lardin yankin arewa mai nisa a ƙasar kamaru sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a wata barikin soja a yankin da fatan allah ya tsare gaba ya kuma tona asirin maharan saƙo daga mahmud salihu ƙauren na moda zamfara sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga usaina abba dambam jihar bauchi da ahmad suleiman bajoga da kuma ahmad abacha macina inda suka ce sake barkewar rikici a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya wani babban koma baya ne ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi na kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ya ƙici ya ƙi cinyewa shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi haba ƙasar amurka da rasha kamata ya ku mayar da hankalinku wajen kawo ƙarshen rikicin da ya ci ya cin yawa a ƙasar Siriya ba wai ku kama taƙaddama tsakaninku ba saƙo daga Usaini Abba Dambam jihar Bauchi Hakika rabawa 'yan mata audugar mata da gwamnatin Kenya ta yi hakan abin a yaba ne ganin cewa da yawa daga cikin 'ya'yan talakawa ba sa iya sayan audugar daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa gwamnatin ƙasarmu Najeriya za ta yi koyi da ƙasar ta Kenya wajen rabawa 'yan makaranta audugar mata domin su ƙara tsabtace kansu. sako daga Malam Rilwani Sa'idu a jihar Zamfara, Najeriya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau wanda ya fito daga Baffa Haruna Bajoga, malamin Jalingo Primary School a Shaka. Inda ya fara da sallama, ya ce don Allah murya Amurka ku gaya wa gwamnatocin Najeriya cewa su yi wa Allah su biya ma'aikata albashi domin su ma su yi sallah cikin walwala da su da iyalansu. Da fatan wannan kira zai kai gare su baki ɗaya. To madalla a ci gaba da aiko mana da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga marin dauda da takaitaccen labarai. To a takaice wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke ƙasa Afghanistan ya kashe akalla mutane 29 wasu su 60 kuma sun jikkata. Shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin, sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank da ke lardin Larkashka don karɓar albashinsu. Mai magana da yawon gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗa wa murya Amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jakkata na cikin mawuyacin hali. Ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. A ƙasar Somaliya kuma akalla mutane takwas sun mutu, wasu su hudu kuma sun jakata a yau Alhamis a lokacin da wata mota dankare da ababen fashewa ta afkawa wani ofishin 'yan sanda a Magadishu babban birnin ƙasar. To madalla, masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tawagar yau da gobe.